shine an mai sandir hagali hagali haruna hagali da murtala wallahi murtala abdun nan ba shi da kyawun kyau hagali hagali subhanallah aiki za lalata aiki ya dauki hanyar lalata subhanallah kyau hagali haruna hagali da illallah aiki ya lalace wa murtala wallahi aiki ya lalace wa murtala abdu subhanallah kai to yauwa aiki ya idi lalacewa <laughs> hankali da tsarin kare subhanallah na ya samu hankali subhanallah aiki ya lalacewa aiki ya idi lalacewa to ko da yake ni ban ga an kai kasa ba eh? aiki ya idi lalace kenan